na da karima wa na fi so a fili ko ko a fim to a saurara a saurara ba nana ba ba karima ba ba nafisa ba fiye ba ba alhaji matawalla ba ba duk wanda yake cikin izar su kowa ina son sa saboda abokanan sana'a ta ne kuma kowa ya sani kuma suna ba ni haɗin kai lokacin da muke yin wannan aiki namu na iza su saboda haka kowa ina san shi kowannen su ko babu ko yaro ko mace ko namiji duk ina san su na gode amma maza ko na babba abin